أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك ؟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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولا هدي شهر قوة رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم shekara 1440 wanda ya daidai da 15 wato wanda ya daidai da 19 ga watan biyar shekara ta dubu biyu da shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna gode ma Allah madaukin sarki mai kowa mai komi wanda baya neman komi a gurin kowa cikin nemar Allah da ya yaddarsa da kaddarawarsa ya kara da fuskokin mu a wannan gidauniya mai albarka na mu'assatul islah da kenan nan dutse nuhurar tudun wajen zaria don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma idan yan uwa wasu manta ba muna cikin a Arab? a inda jiya muka kwana a aya ta 159 fadin Allah ta'ala qul ya ayyuhan nas inni rasulullah الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض نعم. لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي النبي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون الله أكبر wannan aya mai girma ita kuma tana mana bayani ne game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. ya bambanta da dukkan annabawan da suka zo gabanin shi kowane annabi ana tura shi ne zuwa gurin mutanen shi su kadai amma shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ta'ala ya turo shi ne zuwa ga mutane baki daya menene munasabar wannan aya da alaran ma ya karanta bayan an gama maganar annabi Musa alaihi salatu wa tamu taslim kisar annabi Musa an kare da cewa rahmar Allah wato tana samuwa ne ga waɗanda suke jin tsoron Allah suke imani da Allah da annabi annabin da yake balarabe ummiyi wanda bai iya karatu bai iya rubutu ba ne alaƙa shi da cewa Allah ya turo annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga al'umma baki daya malamai suka ce babban malamin tafsiri al-Imam Razi a cikin tafsirin shi tafsirin Razi da Ibn Hayyan suna cewa lamma zakara Allah ta'ala li Musa alaihi salam sifatan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da Allah ta'ala ya ambata ma annabi Musa sifan manzo sallallahu alaihi wa sallam wa akhbara anna man adrakahu wa amana bihi aflaha sa'annan Allah ya gaya ma annabi Musa ya gaya ma mutanen shi duk wanda ya riske annabi sallallahu alaihi wa sallam ko kuma ba ka riski annabi ba amma ka riski da awarsa kamar mu ba mu riski manzon Allah ba ko mun ganshi ba mu ganshi ba ba mu ga wanda ya ganshi ba ba mu ga wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga annabi ba amma kuma Allah ya daura mana mi imani da da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya imani da da'awar annabi faqad aflaha haqiqa ya rabauta amara ta'ala nabiyahu sai Allah ta'ala ya umarci annabi shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi ishari da'awatihi Maza Allah ya ainihin watsa da da'awarsa wa risalatihi da manzancin shi ila nasi kafa da mutane baki daya wa du'a'i ila imani billahi wa rasulihi wa kalimatihi wa atba'ihi sannan da addu'a zuwa ga imani da Allah da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai Allah ta'ala ya ce kul ce. ya ayyuhan nasu ya ku mutane inni rasulullahi ilaikum jami'a ni manzon Allah ne zuwa gare ku baki daya allazi lahu mulku samawati wal ardi Allah nan da mulkin samai da kasai suke a gare shi la ilaha illa hu babu wanda ya cancanta da bauta sai Allah fa aminu billah Allah ya ce ku imani da Allah yuhyi wa yumiit Allah shi yake rayarwa kuma shi yake kashewa فآمنوا بالله في إيمان الله ورسوله في إيمان منزل الله النبي النبي ديك الأمي وان ديك أمي وان بايا كراتو بايا أينه ربوتو الذي يؤمن بالله وانم النبي ديك إيمان الله وكلماته لكلمه من الله واتبعوه سانم في بيئة دع النبي صلى الله عليه وآله وسلم la'allakum tahtaduna tabbas idan kuka yi biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to za ku zama masu babbar rabo Allahu akbar jama'a musulmi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabun mu ne gaba daya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama linnasi kullihim Allah ya aiko annabi ne zuwa ga mutane baki daya ya ayyuhan nasu ya ku mutane inni mursalun minallahi ila jami'ikum Allah yana cewa mu annabi ya gaya mu mutane shi manzo ne na Allah ga dukkanin mutane min al-arabi wa ghairihim larabawa da waɗanda ba larabawa ba kada wani ya ɗauka annabi Muhammadu annabi larabawa ne a'a kowa manzo Allah annabi shi ne walam ursal ila ba'dikum duna ba'din Allah bai aiko annabi zuwa gurin waɗansu mutane ba sabanin waɗansu mutane al-Imam Sa'di Allah madaukin sarki ya gafarta mishi da ibn jarir da tabari da al-imam ibn taymiya dukkan su sun nakalto irin wannan magana Allah ta'ala ya ko ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne zuwa ga duniya baki daya kamar yadda Allah ya ta'ala yake cewa wa ma arsalnaka wa ma arsalnaka illa ka بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله تعالى يتي وما أرسلناك بما أيكوك بكي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا كافة للناس face zuwa ga mutane baki ɗaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin larabawa ne da turawa da 'yan indiya da 'yan pakistan manzon Allah ba annabin ainihin larabawa ba ne kadai ba annabin dattawa ba ne kadai ba annabin maza ba ne kadai ba annabin mata ba ne kadai manzala sallallahu alaihi wa alihi Sallama. Allah ya turo shi zuwa ga mata da maza ya turo shi zuwa ga matasa da tsofaffi Allah ya aiko annabi har zuwa ga ƙananan yara Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa wurin yan gayu babu wani wanda ba annabi bane ba annabi shi kowa ka ganshi. shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne ma ganshi, da tsoho da tsohuwa da matashi da bazawari da gauro da mai mulki da talaka duka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da su Allah ya ce wa ma arsalnaka ba mu aiko ka ba illa kafatan linnasi face ka zama annabin gaba ɗaya mutane bashiran manzo Allah ya zo ne mana bishara da aljanna Allah ka kai mu aljanna wa nadhiran kuma annabi Allah ya aiko shi ne ya zama mai gargadi ga ainihin shiga wuta Allah ka kare mu ga shiga wuta Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ya ce wa ma arsalnaka ba mu aiko ka ba kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama illa rahmatan lil alamin face ka zama rahama ga tarikai Allahu akbar wadanda suka rayu da annabi sun shaida rahamar annabi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk wanda ya mu'amala da shi sai ya ji dadi tsofaffi suna jin dadin mu'amala da annabi sa'annan annabi suna jin dadin mu'amala da annabi ƙananan yara suna jin daɗin mu'amala da annabi sallallahu alaihi wasallam maza Allah ya kasance duk wanda ya mu'amala shi sai ya ji daɗi haka ake so in zama haka ake so ka zama ya zama duk wanda zai yi mu'amala da kai bakin gwargwado sai ka kwatanta kar ka musguna mai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ba mutane ba har dabbobi har dabbobi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam rahama ne a gare su wata rana annabi yana zaune ko yana tafiya sai ga wani raƙumi ya kawo mishi ƙara mazala sallallahu alaihi wasallam ce, ina mai wannan raƙuma aka kira shi mazala ce ya kawo ƙaranka, ya ce me ya faru ya ce wannan raƙumi ya kawo ƙara cewa ya zauna da kai tun yana ɗan ƙarami shekara da shekaru shi ne zuwa gona shi ne fatauci a ɗaura mai kaya yau kuma ya ji ana labarin ana ciniki shi za a sayar da shi ana labarin yadda za a yanka shi a raba nama shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi ma ainihin mai wannan raƙumi fada yace ku tausaya mu waɗannan dabbobi shi yasa addinin musulunci daidai da dabba ba a so a yanka ta a gaban 'yan uwarta saboda ka tausaya mata ka yi mata rama. ita dabbobi su ma ana musu rahama daidai da yankan dabba sai da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace idan ɗayan ku zai yanka dabba to ya wasa wukar bayan ya wasa wukar dan ya sauƙaƙe ma ainihin dabba da zai yanka manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana da jaki manzo yana da menene jaki manzo yana hawa jakin ran nan sai aka fara sanarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rasu da jakin annabi ya ji annabi ya rasu da yayi wani kukan kura sai ya fada rijiya ya mutu Ya ce, gare ya mutu ya kuma mishi sauki saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ya iya mu'amala daidai da dabbobi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana yin khutba ne akan wani kututturan dabino bishiyar dabino ne aka tsare manzo Allah yake hawa yayi khutba rannan wata mata ta zo ta ce ya rasulullah ina da da kafinta bana sai tsaye maka mumbari ba mazala ya ce ahalin masala idan ya yi babu ne aka ji aka yi ma annaba mumbari aka kawo cikin masallacin annaba aka ajiye ku tutturar dabino da ya ga annabi ya zo bai haushi ba sai ku tutturar dabino sai fashe da kuka duk wanda yake cikin masallacin sai da ya ji kukan ku dabina. dabino mazala sallallahu alaihi wasallam ya dafa shi ya ce ka yi ba ta so ta kasa aljanna ba ku tattara dabino bai daina kuka ba sai da aka ɗauko wannan mumbari aka ɗaura a kan shi annabi hausa ne ya daina kuka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba Allah bai aiko shi ba face ya zama rahama ga ainihin tarikai mazala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana mutunta dattawa tsofaffi mazala sallallahu alaihi wasallam yana girmama su kuma annabi yayi umarni da a girmama su mazala yana cewa yana da cin alamar girmama Allah girmama tsoho dattijo mai furfura alamar kana girmama Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to Allah ta'ala ya yi shi ne gaba ɗayan mutane bashiran yana mai yin bishara da aljanna wa nadhiran yana yin gargadi shiga wuta tabarakallazi nazzala al-furqana tabarakallazi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira tabaraka sarki ya tabbatar ma Allah wani Allah shine dai wannan kwaya daya allazi nazzala al wanda ya sokar da al ala abdihi ga bawan shi annabi Muhammad me yasa Allah ya saukar da alqur'ani ga annabi Muhammad li yakuna lil alamin nadhira dan ya zama mai gargadi ga alalamin wato alalamu alalimi wato tarikai idan aka ce taliki shine kullu ma fi wallah duk wanda ba Allah ba to sunan shi taliki to manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance Allah ya turo shi ne ga kowa shi yasa manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba mutane ba har aljanu sai da Allah madaukakin sarki ya tura manzala sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da su alqur'ani Allah ta'ala yana cewa wa in sarafna ilayka nafaran min aljinn yastami'una alqur'an فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم Allah ta'ala ya ce wa israfna ilayka nafaran min al-jinn yayin da muka karkato maka da wasu bangare wasu jama'a na aljannu yastami'una al-qur'an suna sauraron al-qur'an falamma hadaru yayin da suka zo inda ake karanta al-qur'ani qalu ansitu sai suka ce kowa ya shiru Allahu akbar jama'a haka yake ana karatun alqur'ani ba a surutu yana ga cikin kurakurai da zaka ga suna yi ana tafsirin alqur'ani suna hira ana koyar da alqur'ani suna hira wannan kuskure ne tsokanan Allah ne Allah ya ce kar a yi magana sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan annabi yana karantar da su alqur'ani tsaban natsuwar da suke sai tsuntsaye sun zo sun zauna akan kansu, sun dauka duwatsu ko gezo ko motsawa ba sai to aljanu da suka ji ana karanta alqur'ani qalu sai suka ce ma 'yan uwansu aljanu an su ci kun shiru falamma qudiya yayin da annabi ya gama wa'azi ya gama karatu alqur'ani wallau ila qaumihim mundari sai suka koma cikin mutanen su ma sai suka kama wa'azi Allahu akbar da haka Allah ta'ala ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam har ga ainihin aljanu kamar yadda ya faɗa a wani guri قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا الله يتي قل تيني رسوحي إلي أن وعي أن مستمع نفر من الجن وسبنه نعى الجنوس جي أنا مستمع نفر من الجن فقالوا إنا سمينا قرآنا عجبا الجنوب الجنبة a duniya Allah bai halitti wani halitta mai taurin kai kama aljani ba fageranci ba kai aljani ba amma aljanu da suka ji ƙur'ani sai suka ce inna sami'na qur'anan ajabar, suka ce kai mun wani abin karantawa shine Alƙur'ani mai ban mamaki yahdi ila rushd ƙur'ani yana shiryarwa yana ɗaura mutane akan shirya suka ce fa Aman na bihi mu kan mun yi imani da alqur'ani walan nushrika bi rabbina ahada mu ba ma ba za mu yi ma Allah shirka ba Allahu akbar shi yasa da Allah zai kai ka Makka a cikin garin Makka can in ka gangara wata unguwa da ake ce mata Masfala ka gangara can zaka je wata unguwa da ake ce mata Aziziya akwai wani masallaci sunan shi Masjidul Jinni ya sunan shi me kenan masallacin aljanu aka ce akwai wani masallacin aljanu ya ce masallacin aljanu ni ko da je sai na shiga na tambaye liman na ce to ni na mutane na masallacin na ɗauka a ce su ne limaman sai ya ce a'a ai nan gurin an sa mishi masjidul jinni ne saboda a nan aka saukar da ya ilayya anna wusta ma'ana farun min aljin a nan Allah ya saukar da ayar da haka sai aka sa masallacin suna masallacin mene masallacin aljanu ashe babu laifi a ce a samu masallaci sunan wani a ce mishi sunan masallacin haruna ɗanja ba laifi ba ne ko a ce masallacin lawandita ba ko masallacin alhaji maje ko masallacin malam a ciku duk ba laifi ba ne ba wai ana nufin malam a ciku ake bauta mawa ba ko haruna ɗanja ake bauta mawa ba a tasmiya ne suna ne kawai domin ga wani masallaci na an sa mishi masjidul jinni masallacin aljihu saboda an saukar da alkur'ani duk waɗannan ayoyi mai suke so su nuna mana annabi muhammad sallallahu alaihi sallama. allah ya aiko shi ne ga kowa shi yasa allah ya ce fa in hajjuka fa in hajjuka fa qul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an wa qul lil ladina utul kitaba wal ummiyin الذين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد الله تعالى فإن حاجوك إذا سكي مك جايا إذا سكي مسودك فقل أسلمت وجهي لله wa man ittaba'ani kace to ni da na riga na mika wuya na ga Allah da duk wanda ya bi ni fa in aslamu faqad ihtadaw idan mutane sun mika wuya sun zauna lafiya sun shirya wa in tawallaw idan suka juya baya fa inna ma alayka albala kai naka iya wato menene iya naka isar da sako wa na ladina utul kitab Allah yace kace ma waɗanda aka ba su littafi at-taura da injila yahudu da nasara wal ummiyina al anan ana nufin da larabawa da yahudu da nasara da ainihin larabawa Allah ya ce ka tambaye su a aslamtum shin kun miƙa wuya ko ko shin za ku miƙa wuya fa in aslamu idan suka miƙa wuya faqad ihtadaw sun shirya fa in tawallau idan suka juya baya fa inna ma alaikal bala kai annabi dama iyakanka ka isar da manzanci shi yasa ya kai ɗan samari da kake ganin kai matashi ne kai kana ganin yanzu kai lokaci ne na kafanta ma a'a manzala sallallahu alaihi wasallam Allah ya tubo shi zuwa gare ka akwai sakon Allah da Allah ya gaya ma annabi ya gaya maka ka saurara kai imani da Allah idan ka miƙa wuya ka zauna lafiya in ko ka ce za ka bijiri za ka juya baya to shi kenan shi annabi ya isar da nashi manzanci manzala sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rasu wannan da'awa ta annabi sahabbai suka gada bayan sahabbai sun gada tabi'ai suka gada atba'u tabi'ina suka gada har ila yaumina haza zuwa yau malamai suna nan suna ta wa'azi suna ta da'awa wallahi mu gode ma Allah jama'a musulmi ga yayyinmu nan da iyayenmu a zaune shekara talatin arba'in da suka wuce a garin nan da la'asar yanzu matasa suna gidan dambe suna gidan karuwai da garin nan cike yake da mabarnata duk wani mawaƙi tunin waɗanda yake zuwa ya sheke a duk wani ɗan dambe tunin waɗanda yake zuwa ya sheke a duk wata karuwa ranar da take zuwa ta sheke ayyata yau da gobe yau da gobe duk Allah ya kusan mana da waɗannan abubuwa nan fa rimin shago da ake cewa rimin shago shagon fa da kake ci dan ana ce yana mishi waka shine fa sababu tasmiya kenan wanda dan ana ce yake cewa kowa zaka duniya bai ga dan ban shago ba yana da sauran kallo yace ya je zaka duniya kaman bai zo ba wai ko ya kaura ba a gafarta mai wai ya ka duniya ba ka gagan mai shago ba in ka je lahira ba za a gafarta maka ba wata za ka zo na ganganci wa ko ya kaura bi ma'ana an ka mutu wai ba a gafarta mai ba za a gafarta maka ba saboda kai ka ga damban shago ba shagon da dan alace yake cewa wai da lahira ana buga dambe ya ce da wani kiri ya ji kwal daga bane nan MTA suka zo suna hira da dan anaji suka ce wai kai wace magana kake faɗa ne yace abin da na faɗa shi nake nufi yace ka san wala wala kiru kuwa yace ka san shago kuwa yace wallahi a duniya bai san wanda zai da ki shago bai rama ba in kuma wala kiri yana ganin wasa ne aje lahira ya gwada dukan shago ya gani wallahi sai mishi rushi ka ji irin waɗannan kafirce. da saurin kai da rashin hankali duk a tudun wadannan wallahi an yi a tudun wadannan an yi gidan akwato ko ba yi ba an yi gidan karuwai an yi jahannama road saboda tsabar fitsara yau da gobe yau da gobe duk sun zama tarihi yanzu duk dan namu ba san wannan abu don Allah ba za mu gode ma Allah sai mu gode ma Allah mu kama wannan addini hannu biyu-biyu. wallahi magabatan mu ba samu gatan da muka samu na a fassara musu Qur'ani da hadisi ba ba su samu ba wala ilimin boko wala ilimin zamanin duk ba samu ba mu yanzu gashi Allah ta'ala ya haskaka mana kananan yara sun haddace alqur'ani sun yi lugar arabiya ilimin boko Allah ya sauƙaƙa shi da shekara 20 da suka wuce babu wanda yake cin waye 5 credits gida da masallaci ko gida da masara Allah ta'ala ya sauƙaƙa mana ya ba mu matasa suka zo suka fara karantarwa suka fara fresh course kaman da wasa yau an waye gari yaran garin nan guda nawa ne suke da nine credits wannan ni'ima ce amma kuma da yawan yawan mun watsar da wannan ni'ima nan yara suke zuwa masallacin nan su yi sallah ina ganin yaran yan shekara 18 19 ina kallon su na ce kai ku ba 'yan garin nan ba ne kila su ba irin garin nan ba ne suka ce malamu ba 'yan nan garin ba ne na ce ina ne garin ku suka ce nijar na ce nijar suka ce me kawo ku nan suka ce refresher course daga nijar boko ba suka ce suna da gamas su yi da gamas su yi refresher course daga nijar Sai kana nan a nan cin wada kana nan a unguwan nan kana nan a nan area yanzu ranar asabar da lahadi daga soba ana zuwa refresher haka ne ba daga samun ko ina ko ina amma mu yaran mu kannan mu ba suna ganin bata lokaci to annabi sallallahu alaihi wasallam na kowa cikin tsarin annabi da da'awar annabi akwai karatun boko manzala sallallahu alaihi wasallam cikin sahabban shi sai da ya tura wasu yasu su koyo yaren yahudawa su je su koro yaren nasara da su isar da manzanci da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ne gare mu baki daya ya haskaka mana abin da mu ci ribar wannan rayuwar duniya da lahira ya Allah ka dace da mu shine Allah ya ce kul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a allazi lahu mulku samawati wal ard Allah fa shine wanda yake da mulkin sammai da kasai duk wannan mulkin da kake gani a sama to na Allah ne a ƙasa mulkin nan na Allah ne duk waɗannan mulkin da kake gani wasan kwaikwayo ne asalin mulki yana sama kamar yadda na sha gaya muku cewa wannan abin da muke hararowa a sama ko ba sama bace decoration asalin saman tana ta tsakaninmu da ita shekara 500 kaurin sama ta ɗaya tafiya shekara ɗari biyar har ka kai sama da wata su rana da wata wannan ranar da kake gani girmanta ya dinka duniya so billions tauraro ɗaya ya fi duniya girma Allah shi ne mai mulkinsu kamar yadda Allah ta'ala yake cewa walillahi mulku samawati wal ard walillahi mulku samawati wal ard wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli shay'in qadir Allah ta'ala ya ce walillahi mulku samawati wal ard ka ta fara mulkin sammai da kasai na Allah ne wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin sama da ƙasa Allah ke kula da su ya khluqu ma yasha Allah yana halittar abin da yake so wallahu ala kulli shay'in qadir shi Allah akan komai mai iko ne تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير sarki ya tabbatar ma Allah wanda a hannun shi mulki yake wa huwa ala kulli shay'in qadir shi Allah akan komai mai iko ne shi sa ya kai ɗan uwana da kake neman takara ka nema a gurin Allah kake neman matsayi ka nema a gurin Allah duk abin da kake nema ka nema a gurin Allah ya tabbata cikin hadisul qudsi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa da mutanen farko da na ƙarshe tun daga annabi Adam zuwa ɗan da aka haifa yau zuwa ai tashi alkiyama duka mutane su taru a filin sukuwa ko a wani fili da zai iya kwashe mutane ya ga gana akwai filin zai kwashe mutanen duniya ga rana daga shekara ɗari zuwa yau a ce duk wanda ya mutu a garin nan ya tashi wallahi garin nan ya mana tara to tun daga Allah ya halicci annabi Adam zuwa ya tashi alƙiyama duka mutane su taru kuma su haɗu a guri ɗaya kowa ya daga hannu ya roƙi Allah buƙatar shi wanda ya ce ya Allah mulki wannan ya ce kudi wannan ya ce mota wannan ya ce jari wannan ya ce mata wannan ya ce mulki kowa ya roƙi Allah wannan kun san yanzu matasa saboda rashin kunya da danganci sai ka wani ya ce ya Allah ka fara bani dan miliyan 800 in fara tabawa ko ya fara tabawa to mu je ninkaso 100 kowa ya roƙi bukatar shi gurin Allah kowa sa'an Allah ya ba kowa bukata shi, kowa Allah ya ba Allah ya ce abin da yake a hannuna, kuma ji, Allah ya ce babu abin da zai ragu a hannuna, face kamar abin da allura take rage teku idan an tsumbula ta a cikin ruwa. Yanzu ko bokiti, kai kofin ruwa, ka ɗauko allura ka tsumbula, in ka zare za ta fito da biyu. don shi ko zai ragu to idan dai allura za ta ragi teku ruwan teku to idan duk duniya suka roƙi Allah bukata ya ba su to abin da ke hannun Allah zai roƙi to jama'a mu da muke da ubangijin nan har kake da damuwa wani wanka ya hana ka kudu, ko wani dan uwanka ya ke taimake ka ko wani makwabcinka ya ke taimake ka ko wani mai gidanka ya manta da kai kai da kake da Allah duk abin da ka roƙe shi wallahi zai ba sannan shi Allah ta'ala a tsarin shi shi ya san me alkhairi gare ka mutum nawa yake roƙon Allah ya bashi kuɗi idan Allah ya bashi kuɗi ya zama mutumin banza cikin sahaba nawa ba akwai wanda Allah ya bashi kuɗi yake ba da zakka annabi ya tura a jiya an so zakka mutum uku suka ki bayarwa daga ci akwai Khalid ibn Walid akwai Abbas amman annabi da wancan sahabin da aka zo sai annabi ya ce a a Khalid bai da matsala Khalid ibn Walid ya musulunci barna da ya musulunta sai ya ce dukiyar shi gaba ɗaya ya sadaukar da ita ga ainihin aikin Allah da ka ba batun ma shi zakka a wurin shi shi ba ma wai gaba ɗaya dukiyar mata Allah ce ya yi laifi don bai ba da zakka ba bai laifi Abbas me yasa bai ba da zakka ba shi da aka zo ne an san zaka a wurin shi bara sai ya ba da na shekara biyu in advance ya kamata ya ba da miliyan ɗari zaka sai ya ba da miliyan ɗari biyu ya ce ga na bana ga na baɗi to don baɗi kuma an ji an ce ya ba da yaƙi ya ba da laifi ne kun waɗannan guda biyu suna da laifi ba da laifi wancan kuwa annabi ya ce a ba mamaki talaka ne fitik ya ya samu zala ya ce a so za ka yi mu addu'a yi kuɗi annabi ya ce in kudi masifa ne ya ce a'a ya rasulullahi talauci masifa ne annabi ya ce an ya ce an maza Allah ya mun addu'a ni ne yi kudi annabi ya ce to Allah ya mai annabi ya mai addu'a yi kudi yana yin kudi sai ya bar gari sai koma jiyari sai ya canza nan bambaya duk abokan shi ka san haka za ka gwanin wani yaron ba in ku ɗaya ba tare kuka yi firamare kun sai da kenu da shi duk kun yi talla tare sai yanzu Allah ya mai arziki da ya yi kuɗi wallahi sallama ba ku sai muku da haka shi ma wannan annabi ce babu abin da yana shi ya bada zakka illa an kana ghaniyan fa fa abnahu Allah da talaka ne bai da komai Allah ya wadata shi sa'annan sai ma Allah butulci To da haka duk abin da ke nema ka nema a gurin Allah in mai baka ba wallahi ba son ka ne baya yi ba ko bai manta da kai ba babu wanda Allah ya manta da shi sa'annan talaucin nan da kake kankaran zunubi kankaran zunubi sa'annan ko lahira aka je talakawa sun fi masu kuɗi fa daraja a gurin Allah annabi ya ce sai talakawa sun shiga aljanna da shekara ɗari biyar sannan masu kuɗi su shiga aljanna kai kana nan kana kukan talauci wallahi Allah bai manta da kai ba kai ka ci gaba da roƙon Allah Allah shine mai mulki shine mai bayarwa allazi lahu mulku samawati wal ard ka ta fara mulkin sammai da kasai na gurin Allah la ilaha illa huwa ay la ma'budu bi haqqin illa Allah wahdahu duna ma siwa babu wanda ya cancanta da bauta sai wa sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya Allah ta'ala yana cewa zalika bi anna Allah zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'un min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir Allah yace zalika haka al'amarin yake bi anna Allah cewa lalle shi Allah huwa al-haq Allah shine gaskiya Allah gaskiya ne akwai Allah yi tantama ya wuce tunaninka wa annama yad'una min dunihi wal batil wadannan da ake bauta wanda ba Allah ba duk barna ne duk shirme ne karka nemi agaji gurin kowa sai wa sai Allah karka nemi arziki gurin kowa sai Allah karka nemi mulki gurin kowa sai Allah amma wannan biya ana al-akhdhu bil asbab akwai abin da malamai suke ce mishi mene al-akhdhu bil asbab ka kama sababi me sababi ka je ka koyi sana. kar ka zauna ka ce Allah huwa razzaqu Allah zai maka arziki sayyidina Umar ya kasance yakan yi zagaye yakan shigo masallaci wata na sayyidina Umar ya shigo masallaci ya dan go su bayan Allah suna zaune a cikin masallaci sayyidina Umar ya ce kai me kuke a nan ya ga ku kasuwa ba ba ku neman kuɗi ba suka ce ai mu mun dogara da Allah ai mu muna nan Allah zai yi azurta sai sai na wani ce to ina zuwa sai ya dan shiga gida yana dawa sai ɗauko gora da ya fatattake su ya ce masu dogaro ga Allah ko ko masu cin banza flash kuma ta yi ya ce sama ta daina ruwan kuɗi me yake nufi da sama ta daina ruwan kuɗi da ana ruwan kuɗi hadari yana hadewa gari ya baki kirin a kama ruwan zinari an taɓa yi ya zan daina kowa ya nema na kai shi annaba ayyuba yana wanka hadari ya taso madadin ruwa ya kece sai kudi suka kama zuwa. sai fito a wuri yana ɗiba Allah ya ci haba annaba ayyuba me aka ce a arziki kuma wai ba ya so to da ne ake ruwan kudi ya zan dena ya zan dena ka tashi ka yi karatun boko sa'annan kai karatun boko kar ka tsaya a diploma tar da diploma Allah ya ji kan kwantagora wannan gura ko shi da yarka ya biyu ko shi ya soke diploma a nan ya biyu aka yi ta ca a kan shi ka zo ka soke diploma ya ce saboda 'ya'yanmu 'yan arewa yaro da ya samu admission a ya biyu sai ce ko 'yan diploma a ban amma in yi inyamurin ya zo sai shiga digiri direct to da ya soke kulomar, a manyan kwasa-kwasai sai ya zama dole in ka shiga jami'a sai dai kai digiri karka ce ni ko ko dan e in samu da ne mai NCE yake daraja da ne mai digiri yake daraja yanzu masu masters masu suna nan ba su da aiki da aka ka surfafi karatu sai ka kura jarabawa sai ka kai matsayin da wani ya yi kai karshe ya zaune da kai maka jarabawa ne ka rike PhD a hannunka kana zariya ai na faɗa kuma na maimaita kuma ina ci gaba da faɗa har mutu ba zan daina ba da wahala ga gari irin zariya duk duniya a bangaren ilimi na sha faɗa nan zariya ne za a haife ka kai firamare kai sakandiri kai diploma kai NCE kai digirin farko kai digiri na biyu kai digiri na uku ka zama profesor ba kamar zariya ba wallahi a duniya ba kowane gari za ka samu wannan a nan zariya ne za a haife ka ka fara karatu tun daga alifin bawo haka iya ƙur'ani ka haddace ƙur'ani ka san kira'at ka san tafsiri kana zariya ba kamta ba babu wanda yake da uzuri game da harkar ilimi sannan am sorry to a harkar ilimi kuma in kana neman unguwar da ta ci baya to wannan unguwar hiya awwal man fil qa'ima a nan unguwar tamu yara ba sa karatu in kai musu magana karatu kai makiyin su ne ba ka san su wanda kuma in yi karatu lokacin zai dinga sa albashi shi ba baka sani ba lokacin da Allah zai daga dare shi baka sani ba da haka mu ci moriyar wannan dama da Allah madaukin sarki ya ba mu mai amfani da wannan ilimi da Allah ta'ala ya tsare mana a wannan gari mai albarka kuma mu nema agaji a wurin Allah shine Allah ta'ala ya ce fa aminu billah alladhi lahu mulku samawati wal ardi la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiitu Allah shi yake rayarwa ko shi yake kashewa kamar yadda Allah ta'ala yake cewa huwa alladhi yuhyi wa yumiitu هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى فإنما يقول له كن فيكون هو Allah ويميت الله شيكي كشي وشيكي رايروا جماعة cuta ba ta kawo mutuwa ciwo bai sa ka mutu mutum nawa ne shekara goma a kwance bai mutu ba sai na lafiyayye ya mutu ƙuruciya ba ta hana mutuwa akwai sa'an ka ya mutu akwai na ƙasa da kai akwai na saman ka ya mutu to rayuwa tana hannun Allah kada ciwo ya kama ka ɗauka za ka mutu sai ka wani ya ce Allah sa mutu huta, don ka mutu ka wuce jihar nawa ba ina mutu ai idan ya zama la muhalata ka ce Allahumma ahini ma alimta hayata khairan wa tawaffani idza alimta alwafata khairan ya Allah ka rayar da ni idan ka san rayuwa ta ce alkhairi ka rayar da ni ya Allah ka kashe ni idan ka san mutuwa ita ce alkhairi a gare ni da aka rayuwa a hannun Allah take mutuwa a wurin Allah take kada ciwo ya kama ka ka dauka za ka mutu ko ta rauce ya sarfafe ka ka ce 'Dara in mutu in huta wai dai maka hutu ne kuma wanta da ji yi ma mutuwa Yadda ake zafin nan ka mutu a kai ka da baka binne ka ba fanka ba janareto kaddara ma ba azabar Allah kai a fuska a kabai ba azaba abin ne ka cikin zafin nan ya ko da damuna ka mutu ko lokacin sanyi ka mutu aka binne ka a kabari ya ka iya da haka kada wani ya burin mutuwa ko da ku a filin yaki ne karka ya mutuwa ka roki Allah tsawon rayuwa manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairun nas mafi alkhairin mutane man qala umru wanda rayuwar shi ce tsawo ba a so a mutu da wuri wa hasuna amaluhu to a tsawon rayuwa ba aikin ka yi kyau kullum kana ƙara rayuwa aikinka na ƙwarai yana ƙara kyau musamman waɗannan kwanakin na ramadana yau ga shi ramadana ya raba la ilaha illallah shikenan ai da azumi ya raba shikenan gangarawa Allah sallallahu alaihi wasallam da azumi ya kai rabi sai ya fara yawaita addu'o'i da tsawaita addu'o'i daidai da al-qunut manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsawaita addu'a saboda mai kwanan sun kare da ka ya kai ɗan uwana ka yi ƙoƙari a wannan rayuwa ka tsina na abin alkhairi ya ku matasa mu yi ƙoƙari mu yi wani abu da za a ci more shi ko bayan mutuwa wallahi an yi matasa waɗanda sun ma musulunci abin da har ƙasa ta ne ba za a manta ba wai kana da labarin duk tsofaffin shugabannin nan da suka mulki Najeriya suna yara matasa suka mulki Najeriya su Buharin nan duk namu ne ba lokacin da suke mulkin soja lokacin da buhari ya zama shugaban kasa gani na ne tunda bai kai shekaru na ba yanzu kai tsakanin da allah kai kai suka rika zariya lokal gama kana shekara talatin ka tambaye kanka ba ka da wannan nagartar su yakubu gawan su jo duk shekarar 27 zama shugaban kasa kai yanzu nagartar ka. kai yanzu haka baka kwamishina ma ka karban kana da kunya ba ka da wannan nagartar malaman addini ko su ne ƙarshe mai risala ya rubuta risala shekar shi goma sha shida a duniya sha shida ya rubuta risala ya ga kanan shi sai kurin shekaru su wani aikan nan mu ne a ah, jiniyo da banza da wani to me kai da shekaru in kai ka yanke ba ƙasa cibi mai amfani yau in ka mutu mai za mu tuna da kai a tudun wada ita rayuwa ana duba mai kai ma al'umma ne mu ci moriyar lokacinmu mu koyi ƙwar'ani mu koyi hadisi mu yi ilimin boko dan abin da Allah ya baka na ilimi in kana da wata baiwa ka je fresha ka tafi nan MTD ko nan Baba Ahmad ya sunanta mpd ka je ka koyar ka koya ma yara sana'a ya zama a rayuwarka an ci moriyarka Imamin nawawi har ya mutu bai wuce shekara arba'in da wani abu littafi nawa yayi sai ka ga malami ya yi littafi mujal yanzu muhammad nasiruddin albani karka je da nisa 1992 ya rasu a ofis ina ina da littattafan shi sun kai mujalladi 70 a nan ofis ɗin akwai littafin albani sun kai mujalladi saba'in to ka kaddara duk shekara yana rubuta mujalladi daya haka ake son rayuwa idan kai ba ka da ilim ha kai yanzu kai a rayuwarka ba abin da za ka yi ma al'ummarka ka je ka makanka hisabi kaga a wannan rayuwar kai da me za a ci moriyarka to in ka kasa gina kowa gina rayuwar ɗanka ka yi ƙoƙari ɗan ke zama wani abu ya koyi sana'a ya yi ilimin addini ya yi ilimin boko ehen da waɗannan su za a gina al'umma da annabi ya ce ko auri mata masu son ko masu haihuwa zan yi alfahari da ku ranar tashi alkiyama kana tsammani annabi zai yi alfahari da yan wiwi ne annabi zai yi alfahari da yan iska ne yan daudu waɗanda ba su da sana'a yi ai annabi yana alfahari ne da ɗa gari to wannan rayuwar jama'a musulmi mu ci moriyarta ta Allah ce in Allah ya tashi ɗaukar ranka wallahi baya baka notice bai sanar da kai kawai sai dai ka ji ka alayira wani hamma zai yi hamma wallahi sai dai ka alayira da aka yi shi wa yumi Allah shi yake kashewa shi yake rayarwa to fa aminu billah wannan siffofi da aka faɗa na Allah ku yi imani da Allah wa rasulihi ku yi imani da manzon Allah annabiyi annabin da ummi wanda baya karatu baya rubutu wattabi'uhu ku yi biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da alazi eh fa aminu billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah da manzon Allah annabiyi annabin da ummi wanda baya karatu baya rubutu alladhi yu'minu billah shi karan kanshi annabi ya imani da Allah wa yayi ya yi imani da kalmomin Allah haka ake so mu ma mu zama kamar yadda Allah ta'ala yake cewa amana rasul amana rasul bima unzila ilayhi min rabbih wa mu'minun haka kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير الله da aka ce bi imani da Allah to annabi shi ya fara imani da Allah amanar rasulu Allah ya ce ar-rasulu manzo yayi imani bima unzila ilayhi da abin aka saukar mishi min rabbi daga gurin ubangijin shi wal mu'minuna mu'mine ma sun imani kullum kowanne daga cikin su amana billahi ya imani da Allah wa mala'ikati da mala'ikun Allah wa kutubihi da littattafan Allah wa rusulihi da manzannin shi to sai Allah ya ce ku yi imani da wannan manzo wattabi'uhu ku yi ma wannan manzo biyayya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kai mata da abin za ta kai ma annabi biyayya a suturarka rigar da za ka sa a ga alamar biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wandanka a ga alamar biyayya ga annabi yau ka duba abin da matasa suke matasa sun zama burai yadda ka san bin ka ga yaro ɗan musulmi wanda shi rabu kowa sai ka rasa wai mai abin daɗi a ciki ka ga matashi ya raba kanshi gida biyu yau yau din nan da sai na ce wani yaro na ce kaga kai da dago kake ba ruwanka da gambo to duk nan ya aski sai nan ya tara kuma wannan binas annabi ya ce ku dena annabi ya ce in za ku yi aski ku aske gaba ɗaya in za ku bari ku bari gaba ɗaya wai dan girman Allah wai mai isa matasa ba sa jin kunyar Allah ba sa jin kunyar annabi ba sa ma annabi kara ba kuma matasa ba al'ummar musulmi umuman wai mai isa ba ma Allah da annabi da manzo kara yadda muke biyayya da arna yanzu nan ɗazun nan kafin la'azar ɗin nan muke magana da ɗaya daga cikin matasa wanda suke da makarantar merit na ce da Allah ya tambaye ka ɗalibanku da Allah kuna da arne ko ɗaya ya ce wallahi ba su ɗalibi ɗaya arne babu wani arne da ya yadda ya ɗauki ɗanshi shi ya kawo musu ya karanta kuma wallahi ko ba ka ƙaunar Allah ‘yan boko doktoci ne sun tafi amerika da ingila sun je saudiya sun je ƙasashen duniya sun yi karatu amma arna ba su yadda da karatunsu ku sai wani arne ya zo unguwa certificate ɗin shi na secondary ma na ƙarya ne ku ɗebo ‘ya'yanku gaba ɗaya ku ba su duk inda musulmi suka yi makaranta an kaga arna ya zo neman aiki ya zo ya ci kuɗin ku amma wallahi ba zai ba ɗan shi ba yanzu duk musulmin da ke zariya ya cire ‘ya'yan shi a makarantun arna na rantsi da Allah wata makaranta ba za ta yi sati ba za a rufe ta ko ƙarya nake dan menene ba za ku yi ma Allah kara ba ba za ku yi ma annabi kara ba ba za ku yi matasan ku kara ba yanzu wannan abin da mutanen garin nan suke yi suna encourage na ɗaliban mu in boko ne koko discourage suke ana karfafa musu gwiwa ne koko ana dankwafe musu gwiwa in kun ce waɗancan ba su iya boko ba waɗannan duniya abu ta ba ta certificate mugunta an kai abu muguntan jami'o'in najeriya da suke mugaye ku ya wuri lakcarori amma mugaye ne mu da muka yi karatu a waje muka san kuna da mugunta mu da muka yi karatu a na rantse da Allah na taba yin jarabawa malamin mu Ashaq Abdullah Tamma yana kallon jarabawar yace ya Shu'aib ta'al nazo sai yace khata ba daidai bane saki na je na sake jarabawar na dawo da yace la la bai dace ga amsa ba ta ah, ko ba shi burin shi ka kare ka zama mutum ka amfani da al'umma nan kuma duk kokarin ka dan ka ake yi amma a haka waɗannan matasan suka yi karatu wani ya fita da first class wani second class sun bude makaranta amma kuma ana kyamarsu wannan ba daidai ne jama'a Mima Allah kara mima ma annabi kara mima ma matasan nan kara wata na sai labari manzala sallallahu alaihi wasallam abin da ya zo man da shi kenan shirya to yanzu annabi ya rasu to sunnar annabi bai mata kara malaman mu na addini bai musu kara idan dan uwan mu matashi ya zo da wani alkhairi mu goyi bayan shi kar mu discourage din shi kar mu kyamatai wattabi'uhu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam la'allakum tahtadun tabbas ko kai ma annabi biyayya za ku zama shiryayyu Allah yana cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim Allah ta'ala ce kun ce musu in kuntum tuhibbuna Allah matakar kuna son Allah fattabi'uni ku ma annabi biyayya annabi ya hana ka ɗauki amanar ɗanka da kai ma'arni wallahi duk wanda ya kai ɗan shi makaranta arna a garin nan ba shi da uzuri wallahi bai da uzuri kuma wallahi sai kun yi shari'a da ɗanka a gaban Allah ina gaya muku wannan magana har zuciyata wallahi a ina galla da yake kai mai kaban labari kaga wani yaro yayi zai yi sallah ga mu fada su ji alwala ya zai yi fa zai shiga masallaci sai da addu'a kirista kai ka gani ko ni na gani in ƙarya ne ku ƙaryata shi tsakani da Allah islamiya wani yare ya koyi wannan abu tsakani ku da Allah ina ya koya a wannan makarantun da arna to ku ba annabi biyayya ba annabi ya ce kar ku idan me za ku yi sa'annan mu ƴaƴanmu da suka yi karatu a hannunmu kai ɗalibi na ne ko ba ɗalibi na bane kai makarantar mu yayi kuma addini muka koyar da shi da boko yanzu karatu yake likitanci yake ba iya turanci ba to ba duk me ake ba duk bokon me ba turanci ake so a koya ba to ya iya turanci bayan ya iya turanci likitan ya iya larabci to don girman Allah ka so ɗanka ya zama kamar wani alaran mun ko ba ka so to ba shi a makaranta arna eh ka ce mene bismillah maza ba ai dole ne bahaushe ya ce wai wai ciwon ya mace na ya ne ko to wannan ciwon namu ne na'am magana banza ne wai wai wai arna sun makaranta wai malaman musulmi suke dauka to ai ba makaranta a tsakaninmu ga a tsakaninmu da haka wannan ba uzuri bane tsakani da Allah da a ce kana ogomasho ko kana kasashen eh, arna to kana da uzuri amma kana zariya ba ka da uzuri to ku yi ma Allah da'a ku yi ma annabi biyayya in kuna son Allah da sai ku yi ma annabi da'a fa in tawallu eh, kun kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah shi ma Allah sai ya so ku ويغفر لكم ذنوبكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم الله بيغفر عليه جدا الله يقول لقد كان لكم في رسول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة تبس حقيقة kyakkyawan abun koyi yana gare ku ga annabi sallallahu alaihi wasallam liman kana yarjullaha wal yawmal akhir ga duk wanda ya imani da Allah da ranar tashi alkiyama wa zakara Allah kathira kuma ya ambaci Allah da yawa muna roƙon ka sa mu cikin bayinka masu ambacin ka da yawa Allah ta'ala yace fa aminu billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah da annabi annabiyyar ummiyi annabin da yake wanda bai iya karatu ba bai iya rubutu ba allazi yu'minu billah wanda yake imani da Allah wa kalimatihi da kalmomin shi wattabi'u yi biyayya ga annabi la'allakum tahtaduna tabbas idan kuka yi biyayya ga annabi za ku zama shiryayyu muna roƙon Allah ta'ala ka sa mu cikin bayan ka shiryayyu abinda muka faɗa daidai ya Allah ka ba mu dada wanda muka kuskure Allah ka gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am wa islam na'am